يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلي تنين بيقى litinin رمضان ألف دلاليه دولة تلاتين دبقوي wace sai daidai da bakwai ga watan yuniyo shekara ta sha shida? muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani da muke a kansa muna nan a cikin tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf surar katanga ko kuma surar ganuwa ko kuma garu a jiya mun kwana akan aya ta 176 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake buga mana misalin wani mutum malami daga cikin malaman banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi sani kwarai da gaske amma bai yi amfani da saninsa ba bai bi Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah sai ya buga misalinsa da misalin kare in ka san masa ya yi fada in ma ka rabu da shi ya yi fada Allah ya ce irin haka shine misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu annabi ka ba mutane labari ko su za su hankalta sai muka ce duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bai wa ɗan adam abin da ya shafi ilimi mulki dukiya ya zanto bai huwace wannan abu zuwa cikin neman yardan Allah ba to ya yi asara ya taɓe kuma abin da aka bashi bai amfanar da shi ba saboda duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa ɗan adam a wannan duniya Allah ya baka ne domin ka nemi taimakon Allah ta hanyar wannan aburin bautar Allah misali irin Allah ya baka shi domin ka san Allah subhanahu wa ta'ala kai masa biyayya misali irin abin nan dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya domin ka yi amfani da ita wurin bautarsa mulki misali Allah subhanahu wa ta'ala ya baka mulki domin ka yi masa biyayya to in ya zanto babu abin da za ka yi amfani da shi cikin ɗayan abu ukun nan wurin bin Allah rayuwa ba ta yi amfani ba muna fata Allah ya mana tsari da kasantuwa ɗaya daga cikin irin wannan malamai daga cikin banu isra'ila to za mu tashi insha Allahu a yau aya ta 177 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا Allah subhanahu wa ta'ala yake sa'a masalan alqaumul ladina kazzabu bi ayatina mutane irin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu irin waɗannan misalansu ya ƙazanta sun munana sun tambaɗe sun watse sun lalace don mutumin da zai riki faɗa da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ita ce sana'arsa Allah yake tur da irin misali irin na waɗannan mutane shi yasa a wasu wurare can da dama zaka ji Allah yana cewa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab duk waɗanda suka karyata ayoyin mu Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu shigar da su wuta duk sanda wannan barayin ya nuna ya gasu to sai mu juya wannan barayin domin mu ɗanɗana musu azaba irin ta wuta a wani wurin kuma Allah subhanahu wa ta'ala kaji ya ce innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح lahum أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط lallai waɗanda suka ƙaƙƙaryata ayoyinmu suka yi ɗagawa daga ƙin ko barin bin ayoyinmu Allah subhanahu wata'ala yake irin su ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba amma za a buɗe a lokaci guda ɗaya a lokacin da raƙumi zai shiga ta kafar allura in har zai iya shiga to Allah zai gafarta musu zai kalle su zai tsarkake ayyukansu sannan zai buɗe musu kofofin sama amma idan raƙumi ba zai iya shiga ta kafan allura ba to duk mutumin da ya kare ta ayar Allah subhanahu wata'ala ba zai samu gafarar Allah ba sa'a matalan alqaumul ladina kadzabu bi ayatina misali irin na waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ya ƙazanta ba mutane ba ne waɗanda za a iya buga misali da su don ana buga misali ne da kyakkyawan abu to amma su da sun karyata ayoyin Allah misali irin nasu kazantacce ne ba abin da za a so a yi koyi da shi bane Allah ya ce wa anfusahum kanu yadhlimun sannan kawunansu su ne suka kasance suna zalunta ashe kenan kaga duk irin aika aikan da mutum zai yi a duniya duk iyatakun da mutum zai yi a duniya kada ya yi tsammanin wani yake ma in ba kansa ba shi yasa a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa man amila salihan falinaf wa man asa'a fa alaiha don mutumin da ya aikata aikin alkhairi ba wani ma ba face kansa sannan wanda ya munana kuma ba wani ya munana ma ba face kansa idan ka koma nahwu sa'a idan ta zo ya zanto sunan da ya biyo ta ya kasance da nasba kamar irin yadda muke ganin matsalan malamai suna iradin shi a matsayin tamyiz wato suna ne wanda yake tantancewa kamar yadda imamul akhfas ya faɗa bi ma'ana asalin tartibin sa'al qaumul ladina kadzabu bi ayatina masala mutanen da suka kakkaryata mu sun munana sun kazanta a buga misali da irinsu sannan wa anfusahum kanu yazlimun ba kowa suke zalunta ba face kawunan su kasance suna zalunta man yahdillah man yahdillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa Allah subhanahu wa ta'ala yana jaddada mana yana tabbatar mana da wani abu da yake ba mamaki mutane sun sani amma sun rafkane ko ko a'a sun sani amma ba su rike shi a bakin wani abu ba duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar shi ne tabbatacce abin da bai tabbatar ba ba zai tabbata ba haka kuma kaga da shiriya rayawa ɗaukakawa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da waɗannan ababe mutumin da Allah ya ba sarauta babu wanda Allah zai kwace masa mutumin da Allah ya ɗaura mara lalura babu wanda zai yaye masa kana mutumin da Allah ya haskaka ma hanya ya gane shirya babu wanda ya sai batar da shi shine Allah subhanahu wata'ala ke cewa man yahdillahu fa huwal muhtadi duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya shirya ya ganar da shi hanya ya ɗaura shi akan tafarki to fa huwal muhtadi wannan shine shiriyi wa man yudlil don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓadda bai nufe shi da shirya ba bai nufin an san aikinsa ba fa'ula'ika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda suka yi asara a nan duniya sannan kuma suka yi asara a ran alkiyama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka la tahdi man ahbab kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi ya yasha kawai Allah subhanahu wa ta'ala shine yadda yake shiryar da wanda ya so wannan aya ta sauka akan Abu Talib mahaifin Ali radiyallahu an ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gudunmawa ta bangarori da dama abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi lokaci abin da ya shafi magana abin da ya shafi karfi abu talib mahaifin aliyu radiyallahu anhu ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai shi ya zo zai mutu annabi yana cewa da shi alaihi salatu wassalam ya ammi qul ha atashaffa biha laka inda Allah ka ce la ilaha illa Allah zan ceta maka da wannan kalma gaban Allah ra'al qiyam babu juyin da bai yi ba Abu Jahal yana tsaye a kansa eh, Abu Sufyan yana tsaye a kansa yana cewa a targabu an millati Abdul Muttalib shin zaka kyamaci tafarki kai irin na babanka annabi yana faɗa yana jaddadawa sallallahu alaihi wasallam ka faɗi wannan magana zan ceta maka da ita gaban Allah ran alkiyama shi ko yana cewa da shi zaka kyamaci addinin iyayenka to ƙarshen magana dai bai shiryu ba sai ya rera wasu waƙoƙi yana cewa ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان dina ni na san ban taɓa tantama ba cewa addinin ka kai ɗana yana ɗaya daga cikin mafi alkhairan addini a cikin duniya amma idan bakin zargi bakin gudun kada a zage ni da na miƙa wuya na jayi zuwa ga wannan tafarki naka ya mutu bai musulunta ba a don haka shine Allah yake jaddada wannan magana subhanahu wata'ala man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya shiryar wannan shine shiryayye amma wanda Allah ya da ba waɗannan su ne waɗanda suka yi asara in ka koma cikin tarihai irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mu'amala da ƙuraishawa da waɗanda ba su ba zaka iya gane cewa shari'a ta Allah ce subhanahu wa ga hadisi a cikin bukhari rahimahullah ya tabbata cewa akwai wani mutum wanda ba yahude ne yana makautaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma babu abin da yake in ba cutar da annabi ba alaihi salatu salam annabi sai bai ga irin kayayyakin kazanta da kaya da kwalba da ake sawa a hanya ba sai ya bincika ya ga ina wannan mutum yake sai ya samu mutumin nan ya shagaltu ne da jinyan ɗansa mare lafiya shigan annabi ke da wuya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya taɓa yaron ya ce ya jikinka yaron bai iya magana saboda yana dab ya haramar mutuwa annabi ya kalle sa yace a tashhadu anni rasulullah zaka iya ce da ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai ya kalli babansa kamar kai ka ce yana neman shawaran babansa ne sai babansa ya ce da yaron ajib abul qasim an sa kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaron nan sai daga kai sai ce eh daga kansa ke da waya ke da wuya Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana murmushi yana dariya sai sahabbai suka ce ya samu lafiya ne annabi ce laqad anqasuhu min Allah haƙiƙa na tsamar da shi cikin wuta kaga yaron bai sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba yadda kai kake yi bai taɓa yin hajji ba a'a kalma ce guda ɗaya ya faɗa amma da yake Allah ya rubuta masa shari'a kuma ya shirya yanzu yana cikin aljanna insha Allah don haka don mutumin da Allah ya shiryar babu wanda zai iya ɓadda shi in ka koma kishiyar haka za ka ga mutum kamar misalin irin Abu Lahab Abu Lahab aya ta sauka ta ce tabbat ya da abi lahabin watab hannayen abi lahab sun yi asara sun taɗe shi ma da kansa ya yi asara ya taɗe ma aghna anhu maluhu wa ma kasab abinda ya tara na dukiya bai amfanar da shi da wani abu ba sai qur'ani ya masa bushara sun yana raye yace sayasla naran zata lahab shi abu lahab zai shiga wata wuta ma'abuciyar horuwa yana raye ba rashin lafiya yake ba da lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa bushara da wuta amma ka duba ka ga da yake Allah subhanahu wa ta'ala bai nufe shi da shiriya ba a haka ya kare a haka ya tambaɗe kuma yanzu yana nan a cikin wuta shi yasa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar wannan shi ne shiryayye wanda kuma ya batar to waɗannan su ne waɗanda suke azab shi yasa malamai suke buga mana misali suna cewa duk abin da ya haɗa rukunnan tashi to yakan tashi abinda kuma bai hada rukunnan tashi ba ba zai tashi ba dauki misalin bilal bin rabah radiyallahu an wannan mutumin habasha ne ethiopia nan afirka bakin mutum ne irin ka iri na, amma allah subhanahu wa ta'ala ya shirye sa ya na har duniya ta tashi ba za a ambaci tarihin musulunci ba sai an ce bilal saboda shi ke kirawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan duk abin da bai haɗa sharuɗan tashi ba to ba zai tashi ba ɗauki mutum kamar misali abuja dauki misali mutum kamar abuja ai kaga waɗannan suna daga cikin ƙuraishawa manya amma da yake su ba su musulunta ba duk sanda aka ce abuja sai a ce la'anatullahi alai duk sanda aka ce abu sai a ce alaihi la'anatullah saboda ba su tara ainihin rukunnan tashi ba don haka allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan shari'a wala qad zara'ana ولقد ذرأنا لجهنم Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yana cewa Allah subhanahu wata'ala yakan tattara halittar mutum ɗaya daga cikin ku kwana arba'in a cikin gudan maniyi sannan ya rikide ya koma jini kwana arba'in sannan ya rikide ya koma gudan tsoka kwana arba'in in ka buga arba'in arba'in sau uku zai baka ɗari da ashirin Shi ne adadin watanni hudu kenan a lokacin idan mace tana da ciki da ya kai wata hudu sai kaga ya fara juyawa za a busa rai a cikinsa idan aka busa rai za a aiko masa mala'ika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni wa mala'ikan nan da kalmomi guda hudu ya rubuta arzikinsa ya rubuta aikinsa ya rubuta ajalinsa sannan ya rubuta makomarsa shin shi dan wuta ne ko ko dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa lallai akwai wani mutum daga cikin ku zai yi aiki irin aikin mutanen wuta sai ya kasance tsakaninsa da shiga wutan kamar zira'i ne sai littafi ya rigaya a wurinsa sai ya zanto ya koma yana aiki irin aikin mutanen aljanna kuma ya mutu akan aikin ya shiga aljanna sannan na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa lallai wani mutum daga cikin ku zai doge yana aiki irin aikin mutanen aljanna sai ya kasance tsakaninsa da aljannan kamar zira'i guda sai littafi ya rigaya a kansa sai kuma ya jirkice ya rikide ya koma yana aiki irin aikin mutanen wuta ya mutu akan wannan aiki Allah ya yi mana tsare kuma ya shiga wuta shi yasa ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai ana duba akan mai mutum ya kare a don haka kada yawan sallar ka ta ruɗe ka yawan azuminka kada ya ruɗe ka yawan sadakanka kada ya ruɗe ka zuwanka hajji kada ya ruɗe ka kai dai kai fatan Allah ya kashe ka da imani saboda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zamu karanta wannan aya ya tattali wasu mutane su yan wuta ne wutan mata su ce ya tattali wasu mutane yan aljanna ne kuma aljannan mata su ce shine abin da wannan aya take magana to babban tashin hankali da abin tsoro ni da kai baka san kowanne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalan maka ba don ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id akwai wasu kungiya suna cikin aljanna sannan akwai wasu kungiya kuma suna cikin wuta Allah kai mana tsari Allah subhanahu wa ta'ala yake wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal in haqiqa mun halicci wasu mutane da yawa daga aljanu da mutane don wuta in an ce zara'a bi ma'ana khalaqa Allah ya halitta ma wuta wasu mutane daga cikin mutane da kuma aljanu ashe da wannan aya muke iya fahimta akwai aljanu ma waɗanda za su shiga wuta sannan a cikin aljanu ma akwai kafirai wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna sara'iqa qidada wa anna minna muslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw da cikin aljanu akwai musulmai sannan kuma akwai kafirai akwai ahlus sunna sannan kuma akwai yan bid'a akwai matsafa sannan kuma akwai mu'minai yadda dai ka gan mu nan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi jana'ihi illa umamun amsalukum yadda ka gan mu haka gida gida su ma haka aljanu suke a don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal in haqiqa mun halitta ma wutar jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane shi yasa a wata aya ta yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kanku wuta da ku da iyalanku kalmamin wutan nan ba wani abu bane face duwatsu da mutane su ne in an banka wutan ta kunno sai a jefa mutane a bisu da duwatsu Allah ya mana tsari lahum qulubun la yafqahuna biha su waɗannan mutanen suna da zukata amma zukata ba irin na ganewa ba ba su gane karatu ba su gane umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa lahum ayunun la yubsiruna biha mutanen suna da idanu amma ba na ganin gaskiya ba ba su ganin gaskiya da wannan idanu walahum azanu suna da kunnuwa ga kunnuwa manya-manya la yasma'una biha ba su jin qur'ani ba su jin gaskiya da waɗannan kunnuwa shi yasa ali radiyallahu an yake ce da mutanen kufa yan shi an shi na wancan lokaci yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ni da mutane irin ku sun mun zawo asma' ga ku dai bebaye ne amma kuna da kunnuwa sannan umyun zau absar ga ku makafi ne amma idanunku a buɗe bai ma'ana ga kunnuwa amma ba irin na jin magana ba ga idanuwa ba irin na ganin gaskiya ba ga harke amma ba irin na faɗin gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika kal an'ami bal hum adal waɗannan su ne masu kama da dabbobi kai sun ma fi dabbobi bacewa saboda kamar yadda afa yake cewa radiyallahu an al'an'amu ta'rifu Allah azza wa jal dabbobi sun san Allah subhanahu wa ta'ala in ka koma wata aya zaka iya gane wannan magana Allah yana cewa ah, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka gani face yana yi ma Allah tasbih subhanahu wa ta'ala sai dai ni da kai ba mu iya gane tasbihinsa shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan kuka ji zakara yayi kuka to ku gode ma Allah ku yi kabbara domin ya ga mala'ika a kenan kun ga wato dabbobi su sun fi ainihin dan adam saboda dabba kamar yadda muka fara bayani idan zaka zaka rike ta da kyau sannan ka kyautata mata to ita za ta iya baka kariya za ta iya yi maka abin da kake so amma to ga dan adam ana karanta masa qur'ani yana jin qur'ani ya ga mai karatun qur'ani amma duka waɗannan kafofin ba su amfane shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fama aghnat anhum afidatuhum fama aghnat anhum wato abin da kunnuwansu da idanuwansu duk ba su amfanar da su da wani abu ba can kuma yake cewa ulaika alladhina saba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun can kuma yake cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah ya doda kunnan baya jin gaskiya Allah ya rufe idanu ba zai ga gaskiya ba sannan kuma Allah ya doɗe zuciyar gaskiya ba za zauna a cikinsa ba Allah yake khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya dode duk irin waɗannan kafofi wanda ɗan adam zai ga gaskiya ya ji gaskiya ya riƙe gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya dode shi yasa a can ƙasa yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah mutumin da Allah ya rufe ganinsa baya ganin gaskiya ya dode kunnensa baya jin gaskiya ya hana zuciyar ta zauna ainihin da gaskiya wane ne zai iya shiryar da wannan mutumin in ba Allah ba subhanahu wata'ala shi yasa yake cewa a can cikin yunusa fama za ba'da al-haq illa dhalal menene ke bayan gaskiya idan ba bata ba wani karan kuma kaji ya siffanta su da bebaye makafi kurame yace summun bukumum umyun fahum la yarji'un wani karan kuma kaji ya ce summun bukumum umyun fahum la yaqilun ga su bebaye ne kurame ne makafi ne amma ba wai idon bane bai gani a'a yana gani amma ba zai ga gaskiya ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ulaika kal an'ami bal hum waɗannan sun yi kama da dabbobi kai sun ma fi dabbobi bacewa ulaika humul ghafilun waɗannan wato su ne tsafkanannu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya mantar da su ambatan Allah subhanahu wata'ala shi yasa yake cewa فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ba wai ido bane ke makancewa ya kasa gani a'a zuciyar ce take makancewa ta ɓace ta kasa ganin abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da gaskiya a can cikin amfani yake cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum idan da Allah ya san cewa akwai alkhairi a cikin mutanen nan da ya jiyar da su alqur'ani da ya san cewa jin alqur'ani zai amfanar da su da Allah subhanahu wata'ala ya sa sun ji alqur'ani ya musu amfani su amma da yake jin ba amfani ko da sun ji ba zai amfanar da su ba Allah subhanahu wata'ala sai ya hana su ganewa ya hana su jin sannan kuma ya hana su riƙewa ka koma ka ga. ya tabbata a cikin suna yadda zaka gane cewa dabba idan wato dabba idan da tana magana da zaka gane cewa ta san Allah subhanahu wata'ala amma ɗan adam shi ya ga mai karatun ya ji karatun an yi karatun da shi amma Allah ya ce sun maƙasar ƙulubukun min ba'di zalik fa hiya kal au aw ashad qaswa amma sai zukatan suka ƙeƙashe suka zanto kaman duwatsu kai sun mafi duwatsu ƙeƙasa ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune sai ga wani raƙumi ya fallo a guje yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya durƙusa masu shi yana durkusawa sai ga masu shi sun biyo shi a guje annabi alaihi salatu wasalam sai yake tambaya menene ya faru raƙumi ya kawo masa ƙara ashe kenan kun ga dabba idan ka kiwantar da ita ka tarbiyyantar da ita wato takan zamo ma takan ɗauki wasu abubuwa har ma tafi ɗan adam kwarewa. wata rana misali ina jin labari a cikin rediyo sai ake kawo labarin cewa akwai wani kare wanda aka aike shi kasuwa ina ga a ko dai switzerland ko kuma a scotland mai karen ya sanya masa takarda ya aike shi kasuwa kuma karen ya je masa cefane ya dawo ya kawo masa gida ashe kenan kun ga duk mutumin da ba zai bi Allah ba subhanahu wata'ala to dabba ta fisa don Allah yana cewa ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم waɗanda suka kafirce za su ci abinci su sha su huta kamar yadda dabba take huta ashe kaga duk mutumin da bai bi Allah ba subhanahu wataala dabba ta fita raƙumin nan da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kwanta yana kwanciya sai ga masu raƙumin nan sun biyo a guje annabi sai ya tambaye su menene labarin sai suka ce ya rasulallahi wannan dabbar mu ce annabi ya ce na san dabbar ku ce ba ta wani bane amma mai yada ku da shi ya sheko a guje suka ce ya rasulallahi mun jima muna kiwon sa yanzu mun kai munzulin da muke tunanin lokaci yayi mu yanka ta shine sai ya gudu ya zo nan annabi yake alaihi salatu wassalam to ku siyan mani da shi ko kuma ku bashi kada ku yanka domin shi dama yana tsoron kada a yanka shi din ko dai ku siyan mani da shi ni in siya in bashi ba zan yanka ba ko kuma ku yi haƙuri kada ku yanka shi ku bashi har sai ajalinsa ya sauka suka ce ya rasulullahi duk abin da kai umarni shi za yi abin da muke so mu nuna a kenan kun ga dabba ita ma ta san Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma san wanda Allah ya aiko wa mutane a matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda gashi ta kawo masa kara ashe kenan kaga abin da ke bambanta dan adam da dabba hankalin da Allah ya baka wanda zaka san Allah da shi wa laqad karramna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ان دي كي amfani da wannan hankali كبي الله سبحانه وتعالى kai abinda Allah yake so abinda ya hana ka ka hannu to shikenan yanzu kai dama ka samu wannan ɗaukaka da Allah ya baka amma idan ka fandare kace baza ka yi ba to dabba ta ka aurin Allah subhanahu wataala na ولله الأسماء إلا فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى كاوى وانسونا يجع الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى duk yadda za ka ce ko dai ka ce Allahu ko ka ce Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da tsarkakan sunaye shine yake da kyawawan sunaye kuma ya kira su al-husna malamai suka ce abin da yasa aka ce da su al-husna saboda akwai daɗin faɗa a baki sannan akwai daɗin ji a kunne sannan kuma idan ka roƙe shi da sunansa zai ansa maka subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa a can هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Allah shine ke da kyawawan sunaye fad'uhu biha ku kirayi Allah da sunayensa subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina nasma mi'atan illa wahida lallai Allah yana da sunaye 91 ɗari babu guda ɗaya man ahsaha dakhala aljanna don mutumin da ya haddace sunayen yayi aiki da sunayen to ya shiga aljanna sai ibn al-arabi babba yake cewa rahmatullahi alai waɗannan sunaye guda casa'in da tara ba iyakansu kenan ba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu sunayen waɗanda aka samo a cikin hadisi da ƙur'ani amma kuma ba a sanya su cikin jerin waɗannan guda da tara ɗin ba misali kamar a tayyib inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lallai allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne baya an san wani abu idan ba mai tsarkin ba misali kaman jamil inna allaha jamilun yuhibbul jamal lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai kyau ne yana son abu mai kyau suna ne na Allah amma bai cikin waɗannan jerin sunaye guda da tara. misali kamar khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu talala kaga baya cikin sunayen nan guda 99 amma yana cikin alqur'ani to ire-iren su suna nan da yawa irin su mutum nurihi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah shine mai cika haskensa ko da kafirai sun ki wannan suna ne na Allah subhanahu wata'ala amma baya cikin jeran waɗannan sunaye guda 99 shi yasa ya zo kama a cikin tufatul ahwazi na ji ibn al-arabi rahmatullahi alaihi ya yi ƙoƙarin tabbatar da cewa sunayen Allah sun fi casa'in da tara wasunsu an samo a cikin alkur'ani wasunsu an samo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in dai hadisi ya tabbatar da sunan ko kuma qur'ani to Allah yake fad'uhu biha ku kirayi Allah da wannan suna sannan ya gargade mu wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i Ka bar waɗannan da suke ilhadi in an ce alhada sai a ce yulhidu in an ce lahada sai a ce yalhadu wato suke fanɗarewa suna yin shirka fi asma'i a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai yi zauna ma kanu amalon da sannu za a sakan ya musu da abin da suka kasance suna aikatawa na shirka malamai suka ce ilhadi wato fanɗarewa ko ko shirka cikin sunan Allah yana kasancewa ne ta fuskoki guda biyu ko dai da ƙari ko kuma da rai bi ma'ana ka ƙara ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba shi ya sanya wa kansa ba abinda ba annabinsa bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya masa ba wannan shine ake kiransa ƙari ko ko a'a ragi ragi shine misali sai a ɗauki sunayen Allah ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku sai a haɗa kamar abinda tura ke ce abbreviation wato a dunkule shi a wuri ɗaya wai sai a dinga kiran Allah da shi wannan ba daidai bane don mutumin da ya wannan ya saba makarantar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan duk mutumin da ya kira wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan mushriki ne saki babu kai kuma da yawa daga cikin mutane akan ba su sunaye na abubuwa daban-daban daban su je suna tarayya Allah da wani amma ba mamaki ba sani ba wai duk da sunan tauhidi menene kake nema duk irin bukatar da kake nema gabanin ka wani ya nemi irin ta kuma a cikin sunayen Allah akwai in kana neman arziki ne ya razaqu urzuqni ya kai mai arziki ka wadata ne idan kana neman kariya ne ya afizu ne ya mai kariya ka bani kariya babu wata bukata da kake nema wacce zaka sa a gaba face a cikin sunayen Allah insha Allah sai ka samu irin bukatarka to me yasa ba za ka riki sunayen Allah ba sai ka koma ka riki wasu abubuwa daban ashe kenan kun ga don mutumin da zai kira wani Allah subhanahu wata'ala wannan mushriki ne malamai suka ce kamar yadda Qurayshawa suka ƙago wasu sunaye misali kamar Allata daga kalmar Allahu maimakon su ce Allahu sai suna cewa Allata sannan almana manatu sun ɗauko wannan ne daga Abdulmannan ba za su ce Abdulmannan ɗin ba sai suka ce a'a almanatu kaman al'uzza sun ɗauko ne daga kalmar al'aziz mabuwayi ga sunaye nan da dama na Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da kake da bukata za ka samu ba sai ka je kai shirka ba na ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wannan malami da yadda ya ƙare ya nuna mana cewa duk mutumin da zai bi ta farki irin na wannan malamin ya yi asara ya tambaɗe ya watse ya lalace sai Allah ya sake mana bayanin ya tattali wuta don wasu mutane kamar yadda ya tattali aljanna ma don wasu mutane a don haka sai yake to in kana so ka kasance daga cikin ma'abuta aljanna ka kirayi Allah subhanahu wata'ala da sunayensa arka ta kyawawa saboda shi wancan malami ba wani abu bane ya kai shi zuwa ga halaka face ya bar Allah ya koma kamar yadda muka karanto ya mashi ɗani sujjada Allah kuma ya ce la'anahu Allah wa qala la min ibadika nasiban mafruḍa wa la wa la wa la fala yubtikunna adhana al wa la fala yughayyirunna khalqa Allah ashe kenan kun ga idan mutum yana so ya kasance daga cikin tafarki irin na waɗanda suka samu tsira to dole ne ya bibi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya kirayi Allah da sunayensa to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani a cikin wannan aya ba dukkanin al'umma bane suke taruwa su zama bai ɗaya ba a'a duk yadda al'umma suka lalace a cikin su akan samu nagari kamar yadda kuma akan ce wake ɗaya shi ma shine yake bata gari Allah sai yake wa mimman khalaqna akwai daga cikin waɗanda muka halitta ummatun wasu mutane al'umma yahduna bil haqq suna shiryuwa da gaskiya zuwa ga gaskiya wa bihi sannan kuma suna yin adalci da gaskiya in za su yi magana sukan faɗi gaskiya in za su yi aiki sukan aiwatar da gaskiya duk irin abin da za su yi wato sukan yi ne akan gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umurni a kenan kun ga in an kawo mana misalin irin wancan malami da waɗancan mutane da Allah ya tattalan wuta to ba dukkanin duniya ba ne kowa zai shiga wuta a'a a cikin wasu mutane da Allah ya halitta akwai mutanen Allah masu yi dan Allah masu neman yardan Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sukan yi adalci kuma suna bin tafarki irin na shari'a ya tabbata a cikin sahih hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaq wasu al'umma ƙungiya daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk mutumin da ya kirin su ba zai cutar da su ba suna kan gaskiya suna aiki da gaskiya za su mutu akan gaskiya don kai kafan san ɗare ka ce ba za ka yi mu'amala da su ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba za ka cutar da su ba shi yasa Allah yake cewa gaba kaɗan ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ya ku waɗanda kuka yi imani ku lazimci kawunan ku ku bi tafarki na gaskiya batar mai bata ba za ta cutar da ku ba matukar kun bi Allah subhanahu wa ta'ala ashe abin da ake nema wurin kowa ya kasance nagartacce ya kasance mai bin Allah subhanahu wata'ala mai bin shari'a sannan kuma mai faɗin gaskiya sannan kuma ya dinga adalci da gaskiyar a duk inda ya tsinci kansa ko da daɗi ko da ba daɗi ko da abin zai kai shi zuwa ga halaka inna ka yi ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar ko da mutane za su ƙika domin mutum mai asara a cikinmu shine mutumin da zai yaddar da mutane ya fi sata Allah subhanahu wa ta'ala amma mutum nagartacce mai yi don Allah shine wanda zai nemi yardan Allah ko da mutane sun fusata da aikinsa ka yi ƙoƙari ka zama cikin waɗannan mutane ko da an ce a'a an ƙika to gaskiya za ta yi halinta domin duk yadda al'amari ya tsawaita gaskiya za ta bayyana sai dai kawai ta ɗauki lokaci ba ta bayyana ba amma za a gane ta don haka Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin masu aiki da gaskiya wallazina kazzabu kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yace na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaƙƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi musu jarrabawa ta inda su ma sani ba bi ma'ana kana iya ganin mutum kafiri ne yana faɗa da musulunci baya son mai son musulunci ba ma musulmin ba duk mutumin da ya yi kaman yana son musulunci baya son sa amma sai ka same cikin wadata da rufin asiri kuma ya zanto hamshakin bai kuɗi wannan istidraji ne jarabawa ce Allah subhanahu wata'ala kamar da ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita abin nan duniya wato kurkuku ce ga mumini sannan kuma aljanna ga kafiri abin da ake nufi kurkuku ga mumini shi mumini duk abin da zai yi an masa da baibayi da yi bari karkaci ci zo zauna an masa da baibayi da umarni da kuma hani amma shi kafiri duk abin da ya ga dama yake aiwatarwa in ya ga dama ya aikata tsiya zai aikata in ya ga dama ya aikata banna zai aikata shi yasa ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai wata rana ya hau alfadari a lokacin yana alƙalin alƙalai na ƙasar misra ya hayo alfadari ya sanya a bayarsa ya yi kwalliya sai wani ba ya zo ya sha gabansa yake cewa ya kai imam ai kai yanzu ka saba da faɗin annabin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabin ku ya ce ai duniya kurkuku ce ga mumini anna kuma aljanna ce ga kafiri sai shi ba yahudan ke cewa to shi ga shi kafiri amma yana cikin wahala da tsanani yace kuma ga ka kai mumini amma kana cikin wadata da yalwa saboda kayayyakin nan da ka sani ba da irin ibn hajar rahmatullahi alaihi yayi dariya yace da shi a'a ba haka annabi yake nufi da wannan hadisi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da wannan hadisi wato shine shi musulmi ko mumini al'amarinsa yana tafiya da umarni ne yi na yi bari na bari ba wai ana nufin kirkire na duniya ba a don haka kana iya ganin mutum na faɗa da musulunci yana komai amma kaga Allah ya bashi karfi ya bashi rufin asiri ya bashi wadata ɗauki misali kamar ƙasar Amerika a duniya kana iya cewa babu mai ƙarfi a yau irin ƙasar amurka amma idan ka kalla wato ba irin mutane bane masu kallon alkibla to wannan istidraji ne kamar yadda wani daga cikin amerikawan ya tsinkaya ya fito yake faɗa wata rana a cnn yake cewa amerika ta daina samun ruɗuwa da irin wannan ƙarfi na soja da arziki da allah ya basu suna kwashe ƙasashen dukiyar larabawa suna cinyewa suna kashe wanda suke so suna tadar da yaƙi a inda suka ga dama yace kada wannan al'amari ya ruɗe ku ko ba jima ko ba daɗe za a wayi gari mai doki wata rana sai ya koma shine mai kutai dan amerika ne faɗi wannan magana sannan ka kalla donald trump ɗaya daga cikin 'yan takara daga cikin republic wanda suke ainihin wancan jam'iyya da suke takara da hillary clinton za ka samu su kansu ma haka bani Sandal, waɗanda suke neman takarar democratic tsaye eh, su abin nan 'yan takaran shugabancin ƙasa su da kan suna faɗa da wannan mutum amma a duniya shi wannan mutum da yake neman kujera a yau a yanzu na amurka a duniya yana ɗaya daga cikin masu ƙazantattun kuɗi a duniya amma kaji irin lafazan da yake faɗa nema yake a zaɓe shi amma abin da yake faɗa yana cewa kamata ya yi duk wani musulmi a hana shi zuwa amurka aka yi masa ca businessman ne yana harkoki irin na gidaje da kuma kadarori aka ce to duk wani abu larabawa suka ittifaki a daina siya nashi amma bai ana ya sake maimaita wannan magana akan cewa yana kan bakarsa ba cewa in ana so a yaƙi da ta'addanci gaskiyan yaƙi to lallai a hana duk wani musulmi shiga amurka abin da nake so in nuna na والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ya alamu, wato waɗanda suka kakkare ta ayoyinmu da sannu za mu yi musu jarrabawa ta inda su ma ba sani ba ai kaga mutum ne mai kuɗi ba kuma ƙaramin mai kuɗi ba a duniya ba amerika ba amma kuma gashi baya kallon alƙibla yana faɗa da masu kallon alƙibla tunaninsa ma kai har sai da hillary clinton ta fito tana cewa irinsa shi bai cancanci ya shugabanci ƙasar amurka ba saboda abubuwa guda biyu yana iya zuwa ya ɗaura ma mara laifi laifi saboda wani ya fusata ta ko kuma yana iya jefa amurka cikin yakin da babu gaira babu dalili amma kaga abin da nake so nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya ya ba shi rufin asiri a don haka kana iya ganin mutum yana faɗa da Allah subhanahu ta'ala amma kuma Allah ya masa talala ya ba shi dukiya domin ya gwada shi kamar yadda ya gwada wasu al'ummomi da suka gabata Allah yana cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faqati'a dabirul qaumi alladhina kafaru walhamdulillahi rabbil alamin wato sai da suka saki jiki duk abin da suke nema na wadata da dukiya da komai sun ƙi Allah suna kafirki. amma Allah subhanahu wata'ala ya ba su amma sai da azaba ta zo tashi ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kama su da wannan dukiya gaba ɗaya sai suka wayi gari kamar ba su taɓa mallakan wani al'amari ba a ƙarshe abin da muke so mu ce lokaci yayi wato duniya kar ta maka ido kar ka ɗauke ta wani irin kaya na gabas har kullum ka yi ƙoƙarin neman dacewa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ka yi ƙoƙarin bin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙarin tsayuwa da gaskiya da kuma adalci ko da abin da kake a kansa na gaskiya baya wa mutane daɗi bai daɗaɗa wa mutane ba ya zanto abin da kake nema shine yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu kwana a wannan aya insha Allah in Allah ya kai mu gobe kuma za mu ci gaba da wannan aya wa umli lahum inna kaydi matin insha Allah to <clears throat> akwai tambaya da ta zo kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum malar kaman mutum wani ya ce ga shago na zan yi tafiya ka kula da shi wato ka siyar min da kaya babu wani sharaɗi na zan biya ka to tambaya ta ita mutum zai iya ɗauka wani abu daga ciki kamar kuɗin mota abinci da fatan malam ya fahimci tambaya ta wassalamu alaikum wato tambayan da malam yake ce kamar mutum ne baka ajiyan shago bai sharɗanta maka wani abu ba game da shago, ya dai baka shago ya ce ka sayan mani da kayana to sai yake cewa shin a cikin siye da siyar wanda aka yi na shago shin mutum na iya ɗaukan kuɗin da zai ci abinci ko kuma ya ɗauki kuɗin da zai hau mota amsa ita ce eh babu laifi mutum na iya ɗaukan kuɗin da zai ci abinci babu laifi mutum yana iya ɗaukan kuɗin da zai hau mota don ya zo wannan shago domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a can wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance yana da wadatuwa to ya tsantse ni kada ya taba wannan dukiya amma wanda ya kasance ba shi da yadda zai yi to ya ɗauki dukiyar amma da nagarta wannan kaga a haƙƙin marayu kenan bare kuma haƙƙin mutumin da yake akan wato yake raye amma kuma idan ya zo kai masa bayani a lokacin da baka nan iya zaman da nayi rana kaza na cire kaza na ci abinci rana kaza na cire kaza na hau mota sannan kuma kai wannan da tsoron Allah subhanahu wata'ala bai ma'ana idan da kana cin abinci ne ɗari biyu to kada saboda dama ta samu sai ka ce a haɗa maka plate na ɗari biyar da kaji da wasu abubuwa misali kaga rashin adalci ya shiga ciki yawa irin abin da kake ci shine zaka ji tsoron Allah kai domin ka ta masa dukiyarsa kuma in ya zo sai kai masa bayani da fatan malam ya gane to tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce kamar littafin da kace ina wannan rubutu ba ba ne? bane na dai ga kamar littafin da kace ina ranjaya mutum eh ba rubutun ba zai karantu ba eh sai cikin masallaci insha Allah zamu bada dama a tambaya guda uku dama tsakiya sai hagu insha Allah na akwai mai tambaya cikin abin da muka karanta sai ya tambaya wa alaikum assalam wa barakatuh game da shirka a cikin sunayen Allah wato abin da ake nufi da shirka a cikin sunayen Allah mutum ya dinga kiran wani wanda ba Allah ba shi yasa yace ay qul du Allah aw du ar-rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko dai ce Allah ko kace ar-rahman ko kace ar-rahim ko kace al-malik Allah dai shi ne yake da kyawawan sunaye subhanahu ta'ala amma irin wasu abubuwa da za can zaka ji ana yi ya damdama ya ilu ya rajabka ya ilu irin waɗannan abubuwa shirka ne cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala shi yasa yake kabar waɗanda suke karkacewa daga barin kiran Allah suke kiran wani da sannu za a saka ya musu da abin da suka kasance suna aikata shine abin da ake nufi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mutum ne an ba shi aikin mota ba mamaki kila ba yarjejeniya Shan ya halatta mutum ya ɗauki kuɗin ya sa ya kati ya kira ka wannan babu laifi musamman in lalura ce ta taso mota ta tsaya a'a kana so ka sanar da shi wasu bayanai a'a wani abu ne na gaugawa wanda ya rijiro ba ka da kuɗi sai wannan dukiya to ba laifi ba ne sai ka ɗauki kacal iya abin da za ka iya kuma naira hamsin za ta iya wadatarwa saboda akwai katin hamsin sai ka kira ka ce gashi ko kuma na sa kuɗi ka kira ni kai mani bayani wannan shine adalci babu laifi a haka na'am abdurrashid yana ɗaya daga cikin sunayen Allah domin yana daga cikin sunaye na ƙarshe ko dab da ƙarshe ar-rashidu as-saburu don haka abdurrashid yana ɗaya daga cikin sunayen Allah eh shine suna na 98 as-saburu suna na 99 don haka Allah ya baka yaro sai ka samu shi abdurrashid suna ne mai kyau abinda muka karanta dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana bukatunmu da muka sanya a gaban alkhairi Allah ka tabbatar mana mun samu labari shugaban kasan nan bai da lafiya an fudda shi muna roƙo Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka tsawaita rayuwarsa Allah ka tsawaita rayuwarsa Allah ka yi masa albarka a cikin rayuwarsa Allah ka taimake shi akan jagorancin wannan ƙasa duk abin da ba zai zame masa da addininsa da ƙasarsa alkhairi ba Allah ka raba shi da wannan al'amari abin da zai zame masa alkhairi da addininsa da 'yan ƙasansa Allah ka taimake shi akan wannan al'amari mu kuma Allah ka sanya ya zanto ya ba mu haƙurin juriya tattare da mu'amala da shi domin kusan mun fara gazawa muna ta kokawa in Allah yadda nasara tana tafi a da ƙara haƙuri Allah da za a same ta Allah muke roƙo ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin muminai kowa da bukatunsa abinda muka bayyana da wanda mun bayyana ba Allah ya sani Allah ya biya mana wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya Allah ka taimake mu mu zanto daga cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata na subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu